Jubilating oh, inside Shekau farm. Hey, this is Sambisa. We oh, are jubilating inside Shekau farm. Shekau ina kake sarkin babatu. Shekau sarkin babatu ina kake. Gama gonan ka yau juma'a za mu yi sallan juma'a gonan ka Shekau. Eh, eh, Shekau ina kake. Kariya kake yi. Yes, ku gaya mai ina yake. Shekau sarkin babatu. Yes, ga mu za mu yi sallan juma'a cikin gonan Shekau. Yes. sambisa za mu yi sallan juma'a cikin sambisa gonar shekau yes mun ɗibo mutane za mu yi sallah cikin ba ka ce shahada za ka yi ba ka zo karɓar shahada mana mu ɓarar da kai mu ɓarar da banza eh ka kalla gonanka yes cikin gonar shekau shekau ya ka gani yadda mutane suke handama da kayan gonanka ya ka gani ba ka ce ka yi shahada ba to ka zo ka karba shahada in kana shahada me yasa yake Yau yauwa nuna mu shi gonan shekau shekau ga mu a gonanka ba ka ce yi dan shahada ba ne to ka zo ka karba shahada a cikin gonan kai tun baka mutu ba mun cika da gadaddan duwar ka mu sallar juma'a yau a cikin gonanka yau 19 ga wancan satin mun yi a masallacin kai muna yi a gonarka mu sallan juma'a a cikin gonanka eh, eh. nan dawa ne yan IDP suna ɗeba abincinsu ne dama sojoji suna aiki wallahi wallahi ko muna aiki yauwa ke kauyo ga mu 19 february ga watan 2021 mun zo za mu yi sallan juma'a cikin gonanka ba ka ce ka yi sarkin babatu ba ne ka iya surutu ba to ka zo mana ka zo ka karɓa shahada ka ce kana shahada kuma kana ɓoyewa ka ce kana shahada kuma kana boyewa ya ka gani ana ɗiban ganima a cikin gonanka mun kawo bayan Allah zo su ɗiba ganima yawwa ana ɗiban ganima a cikin gonan shekau har da yara ma ka gansu ku ɗiba na ku ne dama eh operation tura ta kai bango ku ɗiba ku ɗiba ku ɗiba ina shekau yake shekau sarkin babatu ga ma a cikin gonanka yau za mu yi sallan juma'a yawwa mun kawo mutane suna ɗiban ganima yawwa kariya kuke yi shekau yawwa kai gaje gaba gaba